Ku dibi hoto na goma sha biyu, za mu ga ikon addu'a. Lokacin da Bitrus ya fito daga cikin kurkuku, ya tsaya ya yi tunani, sai ya ce bari in tafi gidan Maryamu uwar Yahaya. Nan ya san akwai mutane suna yin addu'a domin shi. Bitrus ya zo bakin gidan, ya buga a ƙoha, sai ga ruda ɗaya daga cikin mai aiki ta zo domin ta saurara wanda ke bugawa, sai ta ji muryar Bitrus. Murnar da ta cika ta, ta sa har ba ta buɗe ma Bitrus ƙoha ba, ta yi gudu, ta tafi ta gaya ma jama'a su zo ga Bitrus nan. Amma waɗanda ke can a cikin gida ba su gaskata da abin da take faɗi ba. Bitrus yana nan waje yana ta bugawa, domin a buɗe mishi. A ƙarshe, sai suka zo suka buɗe mishi ƙoha Dukansu sun yi mamaki domin sun ga Bitrus a gabansu. Sa'an nan, ya ba su labarin irin yadda Ubangiji Allah ya fidda shi daga cikin kurkuku. Sa'an nan, ya ce a tafi a gaya ma dukan sauran ’yan uwa. yadda Ubangiji Allah ya ji addu'arsu. Mu masu bin Yesu almasihu, ya kamata mu ma mu zama kaman abokan Bitrus, mu riƙa taruwa lokaci zuwa lokaci domin mu yi addu'a tare. Ubangiji yana jin addu'ar waɗanda ke ƙamnar Yesu almasihu, waɗanda suna girmama shi suna kuma yi mishi biyayya. Ubangiji yana jin addu'arsu bisa ga bukatarsu da kuma nufin shi. Yesu almasihu da kanshi ya ce, Ku tambaya za a ba ku, ku biɗa za ku samu, ku buga za a buɗe muku, ko ku ƙwanƙwasa za a buɗe muku.